na ƙarairayi cewan an kama ne har da ƙarin cewan an rusa masallaci an rusa asibiti an rusa makaranta an rusa duk wasu abubuwa mumtalikat ɗina wannan ƙarairayi waɗanda suka yaɗa su gurubbi ne barka da zuwa wannan channel namu mai albarka dr abdulaziz tusan tanshi ya yi zazzafar raddi zuwa ga masu yaɗa jita-jitan cewa an rusa masallacin shi kuma an kama shi an yi masa duka masu sauraro barkanmu da kasancewa da ku a wannan canar namu mai albarka ko kasance tare da mu inda wasu ke cewa an ji mashi ciwo kuma an rusa gidan shi a daidai wannan lokaci ne ya fito yake bayyana cewa duk ƙarairayi ne ya san waɗanda suke wannan yaɗa jita-jita kuma ya san dalilan da yasa suke wannan yaɗa jita-jita domin su birgita mabiyarsa ne dr abdulaziz tutsantan shi ya fito ya yi wannan bayani ne a hudubar da ya yi a ranar juma'a inda yake bayyana duk abubuwan da yake faruwa tun bayan abubuwan da suke ta faruwa da shi mai sauraro ka kasance da mu a wannan channel domin ganin wannan raddi da ya yi a akan mabiya an yada labarai na karerai cewan an kama ne har da karin cewan an rusa masallaci an rusa asibiti an rusa makaranta an rusa duk wasu abubuwa mumtalikat dina wannan karerai waɗanda suka yaɗa su biyu ne gurub na farko su ne 'yan ɗariƙa 'yan tijjaniya wadda kuma mun san su mun bi shafi shafukukansu mun gani gurub na biyu su ne 'yan kaniwood 'yan filafilai su ne suka yaɗa kai wani shafi da ake ce masa wai maman karama 'yan kaniwood ne akwai wani shafi da ake sama cholesterol su ma 'yan kaniwood ne a daga waɗannan gurub ɗin mutane biyu su ne suka dinga yada hotuna na ƙarya wani ma a ƙauye aka ja ka ɗauko wani ma a wani gari aka ja ka ɗauko inda gireda take rusa wani gini za a yi gini sai a ce masallacinmu ne wannan duk suna fito da abubuwa da ke cikin zukatansu ne suke fata ya auku kuma Allah da ikonsa bai auku ba kuma ba zai auku ba insha Allahu sai dai ku mutu da bakin ciki da haushi ah, wani abu kare ba ku mamaki ah, ita wannan gwagwarmaya tsakanin karya da gaskiya abu ne wadda ba zai kare ba dukkan annabawan allah tun ga annabi adam har zuwa kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sun yi gwagwarmaya da shaidan kuma shaidan dinnan yana nan bai mutu ba zai kai har ranar da ila yau mai bu'afun har ranar tashin kiyama shaidan yana nan saboda kar ku yi mamaki irin waɗannan abubuwa da suke tasowa daga lokaci zuwa lokaci ana wannan ba a gama ba wannan ya taso waccar ƙofa ta buɗe ana ƙoƙarin toshe ta sai wannan kuma ta buɗe to haka abin za a yi ta yi sai dai mu addu'a da muke yi allah ya ba mu ikhlasi ya ba mu takawa ya sa mu yi domin zatinsa domin sa 'yan uwa musulmi da akwai wani karatu gagarumi da na muhadara a wannan masallaci a yau daga malamai daban-daban amma wallahi ni ne na dakatar da su na ce su bari sai sati na gaba mai zuwa insha Allahu saboda akwai waɗansu malaman da za su taho waɗanda su ma daga waje ne ma to sai na faddala cewan su zo ranar da waɗannan malamai da su zo ya fi sauƙi maimakon mun sauki waɗannan ba daɗe ba kuma wasu su zo su to a sakamakon haka waɗannan malamai ba su zo ba to amma muna addu'a Allah ya saka musu da kyakkyawar niyyansu niyya na ƙoƙarin jaddada tauhidi niyya na ƙoƙarin jaddada sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna godiya ma Allah barka da zuwa wannan channel namu mai albarka